domin ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam zarnuji Allah ya ji kanshi da rahama a wannan dare na 21 ga watan Muharram shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin dai fasalin da malan ya kafa shi da cewa fasun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi wato fasali da malan ya nuna yadda ake fara neman ilimi da gwargwadon ilimin da ake ɗauka da kuma jeranta shi a wancan mako mun tsaya inda malan yake cewa fa ahlul haqqi wahum hum sunnati wal jama'a talabul haqqi min ta'ala al haqqil mubin al hadi al 'asim فهداهم الله تعالى وعصمهم عن الضلاله anan muka tsaya a makon da ya gabata kawai abin da ya dan rage shine abin da ya shafi sunayen Allah guda uku da malam ya kawo a jere da ya adafin su akan talabul haqq minallahi ta'ala al haqq al mubin alhadi waɗannan duk guda ukun sunaye ne cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala amma al'asim mun ji cewa dalili bai zo ya nuna haka ba amma ba da labari ne akan iya ba da labari duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa shi yake kare shi yake kare annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahu ya'timuka minan nas amma ka ce eh, al'afin cikin sunayen Allah yana buƙatar wato dalili akan haka kuma kamar yadda bincike nuna babu wani dalili da yake tabbatar da al'afin cewa suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala eh, sunan alhadi mun riga mun kawo dalili daga littafin Allah wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira da kuma cikin hadisin alqudsi ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum hadisin da yake cikin sahihu muslim hakan nan hadisin da sa'ad ibn abi waqqas ya fitar ko ya rawaito yana mai jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'an nan Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni الزجاج يتي الهادي أنا نفهم halittunsa zuwa يد shi زوى kuma دكما سن الربوبية الشي shine wanda ya shiryar da bayinsa zuwa miƙaƙƙen tafarki kamar yadda Allah ya ce yahdi man sha'u ila siratin mustaqim al-imam al shi cewa yayi alhadi hadi dinnan ma'anarsa هو الذي بهدايته اهتدى اهل ولايته شينه وندا da shiriyar shi ne ma'abota wilayar shi suka samu shiriya wa bihidayatihi da kuma shiriyarsa ne ihtadal hayawanu lima yusihu da shiriyar Allah ne dabba ko dabbobi suke shiryuwa zuwa ga abin da zai amfane su wattaqa ma yadurruhu da shiriyar Allah ne dabbobi suke kaucewa abin da zai cutar da su shi kuma al'imamu sai cewa yake ma'anar alhadi yace allabi yahdi shine wanda yake shiryarwa wa yurshidu ibadahu kuma yake wato datar da bayinsa ila jami'il manafi'i zuwa ga duk wani abu mai amfani mai amfanarwa wa ila daf'il madar shine wanda yake shiryar da bayinsa zuwa ga wato duk wani abin da zai iya cutarwa domin su nisance shi wa yu'allimuhum ma la ya'lamun kuma ya sanar da su abin da ba su sani ba wa yahdihimul hidayata wa yahdihim lihidayati at-tawfiqi wat-tasdid kuma ya shiryar da su zuwa ga shiriya ta dacewa wa yulhimu wa yulhimu wa yulhimu ويلهمهم التقوى ويلهمهم التقوى كما ييمس إلهامي بمعنى يداتد دسو يشريد دسو ينونا تقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه كما يسنى زكا تنسو ما سو كوما وزوى قريشي منقادة لأمره zukatan su zamto masu miƙa wuya da risinawa ga umarninsa wannan shine abin da na so in ƙara game da sunan alhadi kuma cikin malaman da suka tabbatar da cewa alhadi yana daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai al'imam al-khattabi akwai kuma al'imam ibn manda akwai Al'imamul al da al'imam ibn hajar al'asqalani da kuma al'imamu sa'idi Allah ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu to za mu ɗora shi ne nan malam ya ci gaba da cewa wa ahlul dalalati ko na na kamar yana so yin shi na eh alhaji eh alhaji shine sunan Allah subhanahu wataala a wannan suna ne kawai bahaushe yake faɗa haka ya yanke ne amma dai alhadi shine sunan Allah subhanahu wataala eh da suna ne amma ai ba wancan ba dama ba ba mai ba mai ma'rifan bane mai ma'rifan shine Allah subhanahu wataala

وأذي وعجله وضل وأضل قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فإذا عرف عجز فإذا عرف عجز عجز نفسه عرف قدرة الله تعالى عز وجل ولا يعتمد على نفسه وعقله بل يتوكل على الله تعالى ويطلب الحق منه ومن يتوكل على الله فهو حقه ويهديه الى صراط مستقيم نعم لن يجي bayan ya gama magana akan ahlul haq wato ma'abota gaskiya ahlus sunna ya gama magana akan su da kuma yadda suka nemi gaskiya wajen Allah ta'ala kuma Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da su ya tsare su daga bata to sai kishiyar su malike wa dalalati amma ma'abota bata u'jibu bi ra'ihim wa aqlihim su sun wato ra'ayinsu da hankalinsu ya ruɗe su ya birge su suna ganin cewa ra'ayinsu da hankalinsu shi yake gaba da faɗin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam su ra'ayinsu ya burge su shine manan u'jibu bi ra'yihim dan aka ce al-i'jab zaka iya cewa u'jibtu bi ra'yika wato ra'ayinka ya burge ni mana ya kama kwakwalwata ko ana mu'jabun bika zaka ce kana ba ni mamaki ba al'amuranka suna burge ni ko ra'ayinka yana burge ni to su ma ra'ayinsu yana birge su da kwakwalwarsu sau da haka wa talabul haqqa min al ajizi kuma sun nemi gaskiya daga wajen halittacce mai gazawa sun nemi gaskiya daga halitta abinda halittar shi aka yi kuma mai gazawa menene wannan halittacce mai gazawa yace wa huwa al-aqlu shine hankali su kawai da suka tashi neman gaskiyar sai suka neme ta daga wajen hankalinsu da kwakwalwarsu kuma hankalin mutum ai Allah ne ya halitte shi kuma shi ma ajizi ne mai gazawa ne wa huwa al لأن العقل لا يدرك jami'an ashiya. Malam ya ce saboda lallai shi hankali baya gane komai baya iya kewayewa da sanin komai la yudriku jami'al ashiya baya iya fahimtar komai ballantana ma a ce ya kewaye da fahimtar komai din kalbatari la yughtiru jami'al ashiya kamar gani idanka ba komai yake iya gani ba kamar gani ba komai yake gani ba ba yake iya gani ba to sakamakon wannan abin da suka yi sun nemi gaskiya daga wajen abin da yake mai gazawa ne ajizi ne fahujibu sai aka sanya musu hijabi shamaki aka hana su fahimta hujibu wa ajazu kuma suka gagara suka gaza ajizanci ya same su suka gaza wa dallu suka bata wa adallu suka batar wannan dama ita ce natijar sakamakon kenan idan mutum ya ce hankalin shi kwakwalwar shi kawai zai sa a gaba ita ce mai tantance mai al'amura kawai ba tare da wato neman taimako ko kuma maganganun Allah na wahayi tsawon wahayin Alƙur'ani ko wahayin sunna su zamto su ne rariyar shi ba hankalin kuma dama an ba shi domin ya tantance al'amura saboda ba a samun karo tsakanin lafiyayyen hankali da ingantaccen nassi in dai an samu ingantattun maganganu na wahayi sawan wahayin alkur'ani ko wahayin sunna to ba sa karo da kuma lafiyayyen hankali idan ko kaga hankali yana ta tantama game da wahayi ingantacce to hankalin ya lalace ne ya lalace ni. to saboda haka ana samun wannan mutum ya fifita hankalin shi to sai Allah ya toshe mai ma basira sai ya gagara fahimta kuma in ya gagara fahimtar ba zai fa miƙa wuya ba zai ci gaba da cewa shi yana da fahimta shi mai ilimi ne saboda haka sai ya ɓata ya ɓatar kuma abin da yake faruwa kenan da wasu suna nan yanzu da dama wasu suna ganin su kore sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wai a Najeriya kawai ba ba wai Afirka ba har yankunan kasashen Laraba duk an samu irin wayannan irin su shahrur irin su wane ne shayatin dai na zamanin nan da Allah ya jarrabe mu da su suna ganin za su yi wa addini kwaskwarima har ɗaya daga cikin su nake ji yana cewa shi ai kamar eh, ya zo ne kamar bulut a cikin addinin kiristanci domin zai garan bawul a wa musulunci ya gama na ya mutu ya tafi kuma zai gamu da abin da ya shuka to wannan su ne ahlu eh, abdalala ko ko eh ahlu abdalala malan yace qala sallallahu alaihi Wasallam. manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce man arafa nafsahu arafa rabbahu man arafa nafsahu arafa rabbahu iyanan ne ya kawo wannan ganin hadisin duk wanda wai ya san kanshi to zai san ubangijinsa to shin wannan hadisin hadisi ne daga manzon Allah sasan saboda malam kawai cewa ya kala sallallahu alaihi wasallam mun san kuma al-Imam az ba sahabi bane ko ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'in bane ko to kaga dole ana buƙatar waɗanda suka mazajen da suka rawaito hadisin to da wannan da ya lafazin babu hadisi ingantacci akan haka amma akwai malaman da sun kawo cikin littattafai domin su magana akan shi akwai dai wani lafazi da al-imam ibn abi dunya ya kawo shi ma ba wai hadisi shi ma mai rauni ne wai al-aqilu man aqala 'anillahi 'azza wa jalla العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره وليس من عقل تدبير دنياه wai mai hankali shine wanda ya fahimci ya fahimci umarnin ubangijinsa ba wanda ya fahimci jujjuya al'amuran duniya shi ba shi ma wannan ibn abid duniya ka cikin littafin al'aqil wa fabluhu a shafi na 42 amma dai shi ma yana da rauni wancan da malam ya kawo al'imamun nawa yake cewa cikin fatawar shi ya kawo wannan hadisin da zarruji ya kawo sai yake cewa a shafi na 248 yace hadithu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu yace mas'ala في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف ربه ومن عرف ربه كل لسانه sai ya ce laisa huwa bisabi al-imam an-nawawi ya ce wannan hadisin bai tabbata ba Ya ce walau sabata da ma a ce ya tabbata aga ya riga ya ce ma bai tabbata ba da ma a ce wai ya tabbatan to ma'anar hadisin ne. man arafa nafsahu bi dafi wal-istiqaq duk wanda ya san kansa da rauni da bukata da bukatuwar shi zuwa ga Allah ta'ala wal ubudiyya lahu kuma ya san kanshi ta hanyar bauta wa Allah arafa rabbahu bil to zai san ubangijinsa da ƙarfi wal qahr da tilastawa wal rububiyya da rububiyya wal kamal mutlaq da kuma cika wanda bashi da iyaka wasifat al'ulya da siffofi maɗaukaka kun ga dai a nan ya ce wannan hadisi bai tabbata ba ko an tambayi ibn hajar amma nan ba ibn hajar al'askalani ba ibn hajar wanda sunan shi ahmad ibn muhammad ibn ali ibn hajar al alhaitami shi ne wannan maganar da zan faɗa ba ibn hajar al'asƙalani ba shi wannan ya rasu a shekara ta ɗari tara da saba'in da hudu ta hijira an tambaye shi kiya wannan hadisin man arafa nafsahu arafa rabbahu man rawahu wane ne ya rawaito wannan hadisin sai ba da amsa cewa la lahu yace wannan hadisin ba shi da tushe wa inna ma yuhka min kalami yahya ibn mu'az ar-razi as-sufi yace kawai ana hakaito shi ne daga maganar yahya dan mu'az ar-razi mutumin rai na sha maimaita mana cewa waɗanda kuke ji ana ce ar-razi ar-razi yawanci mutanen garin ar-rai ne ar-rai kuma yanzu shi yana ƙasar iran tahran babban birnin iran na tahran nan ne arrai take duk malamin da aka jana ce abu zura'atar razi abu hatimin razi wani razi duk yan wannan wurin to yake cewa wannan maganar ana jingina ta ne kawai ana hakaito ta daga yahya ibn mu'az ar-razi mazaunin eh, ar-rai as-sufi wanda malami eh, sufi ne sai shi ibn hajar al ya yace wa ma'anar ma wannan maganar man arafa nafsahu bil ajzi duk wanda ya san kanshi da gazawa shi ajizi ne wal iftiqar da bukata shi talaka ne wat taqdir wato da rashin cika duk wani abu da zai ba zai iya a cewa shi cikakke bane shi ne gazawa ne yana da tawaya wazilla da kaskanci walinkisar yace duk wanda ya san kanshi da wannan arafa rabbahu bi sifatil jalal wal jamal ya san ubangijinsa da siffofi na daukaka da kyau alama yanbaghi lahuma abinda wato ya dace da su fa adama muraqabatahu hatta yaftaha lahu bab al mushahadati wato zai dimantu zai dawwama wajen muraƙabar ubangijinsa subhanahu wata'ala har ya kai matakin da Allah zai bude masa babi na mushahada فيكون من أخصائه الذين أفرغ عليهم تجال معرفته وألبسهم صوافي خلافته هل يزمت سكين كيبان تتو نألا واندا ألا يزبو مسو سبو فينا سننشي يلل بيسدا wato mayafi na halifancinsa wannan maganar al'imam ibn hajar alhaitami ya kawo ta ne ko tana cikin littafin alfatawal hadithiyya alfatawal hadithiyya na ibn hajar alhaitami a shafi na 206 al'imamu tamani shi ma yake faɗi game da wannan hadisin da al'imamu zarnuji ya kawo man arafa nafsahu arafa rabbahu cikin littafin asnal matalib a shafi na 277 yace innahu la yu'rafu marfu'an wannan hadisin ba a san shi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace wa nasabahu ba'dhum ila abi sa'id al-kharraj yace wasu sun jingina maganar zuwa wannan hadisin ko wannan maganar zuwa a baban sa'id al-kharraj wa ba'dhum ila yahya ibn mu'adh ar-razi wasu kuma sun jingina shi zuwa ga yahya dan mu'az ar-razi wanda dazu muka ga sunan shi yahya ibn mu'az ar-razi as-sufi an fahimci wannan saboda haka wannan hadisin da al-imam az-zarnuji ya kawo ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ko ba hadisi bane magana ce mafi kurewar magana da zaka ce an jingina ta dai zuwa ga wasu malamai guda biyu imma abu sa'id al-kharraj ko kuma yahya ibn mu'ad ar-razi ko duk da cewa zahirin maganar hakan hakan take tana da ma'ana mai kyau cewa wanda ya san kanshi saboda in ka san kai waye zaka san cewa kai bawa ne halittar ka kai an samar da kai ne da baka nan wanda ya samar da kai shi ya cancanci ka bauta mishi saboda haka in ka san kai kanka to za ka san ubangijinka subhanahu ta'ala. malan ya ce fa'iza arafa ajza nafsihi idan ya san wato gazawar kanshi ya san ajizancin kanshi kamar yadda bahaushe yake cewa mutum ajizi ne ko to in ya san wannan cewa shi ajizi ne arafa qudratallahi ta'ala ta'ala azza to da aka zai san ikon Allah maɗaukaki wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqli ba zai dogara ba zai dogara akan kanshi ba ba zai dogara da kanshi ba ba zai dogara kuma da hankalin shi ba bal ya tawakkal ala Allah ta'ala zai dogara ne da Allah maɗaukaki wa ya tsulubul haƙƙa minhu kuma zai nemi gaskiya daga wurinsa wurin wa wajen Allah wa man ya tawakkal ala Allah kuma duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu shine ya isar masa ya ishe shi matukar ka dogara ga Allah to Allah ya ishe ka ya isar maka nan ai wani ban kamar ayan nan aka aro ko Allah subhanahu wataala yace wa in yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratin mustaqim Allah kuma zai shiryar da shi zuwa ga tafarki miƙaƙƙe zai shiryar da shi zuwa ga hanya miƙaƙƙiya Allah ka shiryar da mu sai malam ya ce wa man kana lahu malin ko? na kana lahu malin قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أدوء وقال الشيخ وقال أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى فقيرا يبيع الحلواء وكان يعطي الفقهاء من الحلواء ويقول ادعوا لابني فببركة دينه واعتقاده وتبرعه ما له ما ناله نعم مالا يتي ومن كان له مال da ana magana ne fa kan dalibin ilimi almajiri mai neman ilimi duk maganar da aka yi kada ya dukasan dogaro da wani za ga zai ce ai yana da kaifin basira aini ina da hadda aini ina da fahimta aini kwanyata ba ordinary mutum bane babana ma ya fada kakannina ma sun fada abokaina ma sun fada kaga nan yana jingina wa kanshi falala ne yana dogaro da hankalin sai ya ta tafiya kuma Allah ya dode shi yana ganin yana fahimta alhali ba fahimta yake yi ba yana ganin yana kan shirya amma ba kan shiryar yake ba saboda haka sai ya bata kuma ya batar to shi almajiri ɗalibin ilimi malam yake wa man kana lahu malun duk wanda yake da kuɗi yake da dukiya fala yabkhal fala yabkhal kada ya rowa wa yanbaghi an yata'awwadha billahi وينبغي أن يتعوذ بالله تعالى من البخل وما يا كما تينا دكو يعني مطري وجن ألا مدوككي دقت روى يعني مطري وجن ألا تعالى دق روى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ليت النبي واندكيرا دا أمنشن ألا سكتبت أجريش ياتي ayyu da'in adwa min al-bukhli amma la kawo adwa amma an ka koma inda yake a cikin littafai za ga adwa ne ayyu da'in adwa adwa min al-bukhli wato wacce cuta ce tafi cutar ruwa shi wannan hadisin jabir dan abdullahi ne ya rawaito shi hadisin yana cikin آه، الإمام البخاري al-bukhari ya kawo الأدب المفرد دا الإمام البزار mufrad مجمع آه، الزوائد كما يديك في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نا الحافظ الهيثمي كما الإمام الطبراني شما يافتد شكين المعجم الأوسط shi al'a cikin al'adabul mufrad hadisi na 296 a cikin majma'uz zawaid kuma a juz'i na tara shafi na 318 al-mu'jam at-tabarani hadisi na 8913 to amma menene asalin hadisin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya tambayi wato wasu daga cikin mutanen ƙabilar ƙaila ƙaila cikin al'aus da al ya tambaye su man sayyidukum wane ne shugabanku man sayyidukum ya bani salima ya ku banu salima wane ne shugabanku wane ne jagoranku ƙulla sai suka ce jaddu ibn qais ala anna nubakhiluhu suka ce jaddu dan kaisu shine shugabanmu amma dai marowaci ne dai muna sa mai wato alama ta rowa marowaci ne qala sai ce wa ayu da'in adwa min al-bukhl to wace cuta ce ta kai rowa wato girma kamar a ce wace cuta ce ta kai rowa girma wa ayyu da'in adwa min al-bukhl sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal sayyidukum amr ibn al-jamuh sai canja musu shugaba yace shugabanku jagoranku shine amru dan al-jamuh su wayannan wadannan kamar yadda na faɗa banu salima shi aljad ibn qais shugabansu ne kuma yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda suka daɗe kuma ake musu biyayya a cikin banu qaila a cikin al'aus da al-khazraj shi yana shi ma ya bi tafarkin abdullahi ɗan Ubayyu ɗan salul ne cikin munafukai shi ma ya bi wannan hanya ta abdullahi ɗan ubayyu dan salul to sai mutanen shi suka faɗi wannan magana a kan shi cewa suna siffanta shi da siffata ruwa? yana hana haƙƙin Allah yana hana haƙƙin kuma bayin Allah baya kyautata musu yana munana zamantakewa shi da har iyalan shi ma da makusantan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa ai babu wani aibi da ya fi kazanta yafi muni da a ce mutum ya siffanci da siffa ta rowa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai zaba musu wani shugaba daban wanda ba shi da rowa shine Amr ibn al-Jamuh dama kuma tun a jahiliya shi Amr ibn al-Jamuh nan. yana daga cikin masu kulawa da gumakansu yana cikin masu kulawa da gumakan da suke bautawa da yi wa gumakan hidima da yi wa jama'a hidima sai dai daga baya ya zo ya musulunta kuma musuluncin shi ya yi kyau kwarai yana daga cikin masu karamci cikin karamcin shi ma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure yakan dau nauyin yin walimar auren auren annabi sallallahu alaihi wasallam sai kenan mutum ne wanda yake mai karamci kuma ba shi da ruwa sau da aka sai aka zaɓe shi wannan hadisi dai da malan ya kawo ƙunga hadisi ne ingantacce ko ayyuda'in adwa min al-bukhli ayyuda'in adwa min al-bukhli al imamul munawi cikin at بشرح الجامع الصغير أجدي نبي شافي نتريه إذا تمانين دبيوكي تشيوا أي عيب أقبح منه وأن عيبي نيفي مولي سمد روى يتي لأن من ترك الإنفاق للي وند يبر شيروا دبايروا خوف الإملاق سبو دسوران تلوتي lam yusaddiq ash-shari' wannan bai gaggata shari'a ba bai gaggata Allah ba wanda zai bar ciyarwa yana domin yana tsoron talauci wannan bai gaggata Allah ba fa huwa da'un mu'limun li sahibi fil akhirah wato wannan rowar cuta ce mai cutar da mai dandana wa ma'abocinta ana nufin azaba a ranar gobe kiyama wa illam yakun mu'liman fi dunya koda kuwa bai dandana mishi wato azaba ba a gidan duniya mun ga maganar ruwa nan. a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata da hikimar masu hikimomi duk za ka ga sun kawo maganganu da suke nuna illar ruwa idan mutum ya saba da shi rowa rowa to za ka samu kuma kullum shi yana so a bashi shi dai yana so ya tara a bashi Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran Allah ce wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum ko sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir al-imam as-sa'di da yazo tafsirin wannan ayar sai yake cewa kada masu rowa suyi zaton cewa waɗanda suke hana abin da yake hannunsu wanda Allah ne ya ba su daga shi na daga dukiya ko matsayi ko ilimi amma sai su rika rowar shi to kada su yi zato kada su tsammani su irin wayannan mutanen da Allah ya ba su ko dukiya ko matsayi ko ilimi ko makamancin haka cikin abubuwan da Allah yake baiwa bayinsa ya kyautata musu kuma ya umarce su da su su ma su bayar su bayar da abin da ba zai cutar da su ba su baiwa bayin Allah fa bakhilu bi zalika inji al-imam saidi sai suka yi rowa wa amsakuhu suka rike wannan dukiyar wannan abin ko dukiyar ko falalar ko ilimin wa zannu bihi ala ibadillah suka yi rowa suka hana bayin Allah wa zannu annahu khairul lahum kuma suka yi zaton cewa wannan alheri ne gare su yace bal huwa sharrul lahum fi dinihim wa dunyahum wannan riƙewar da suka yi rowar da suka yi sharri ne a kansu sharri ne gare su a addininsu da duniyarsu wa ajilihim wa ajilihim duk dai abu ne a yanzu da kuma gobansu ya ce sai yi kuna ma bakilu biyu mai ƙiyamar nan ayyujalu ma bakilu biyu tsaukan fi a wato za a sai za a dabaibaye su da wannan abin da suka yi rowa din za a dabaibaye su da shi a wuyansu yu'azzabuna bihi ai musu azaba da shi ga wannan ayar ita ma tana nuna mana ko da. Eh, wato ana maganar ko zakka ce ko kuma wata falala da Allah ta'ala yayi wa bayinsa mutum ya rowa akanta to fa sakamakon yakan zamto mummuna Allah shi tsare mu ayar cikin suratul nisa inda Allah ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ma malakat aymanukum allati inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan مختالا alladhina yabkhaluna ko wa inda suke ruwa يبخلون ويأمرون الناس بالبخل سوغا جتنا روار كما سنا أمرتر متاني دسي روار الإمام ابن تيمية شكم مجموع الفتاوى يكي قد تؤولت يتوانا آية تؤولت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحوه Yace wannan ayar an fassara ta da cewa rowa da dukiya da hanawa ake nufi bilmal walman walbukhli bil'ilmi da kuma rowa da ilimi wa na'uyi da makamancinsa saboda kada kai tunani yanzu kai kana ɗalibin ilimi ka sami ilimi nan gaba ka zamto malami kuma kai ta rowa da shi ka ƙi bayarwa to kai ma kana shiga cikin wannan an fassara ayar da rowa da dukiya wal bukhul bil ilm da kuma rowa da ilimi da makamancinsa yace wahiya ta'ummul bukhla bi kulli ma yanfa'u fi ad-din wad ayar tana gamewa tana gama duk wata rowa da duk wani abin da yanfa'u fi wanda zai amfani a addini wa duniya zai amfani a sha'anin duniya min ilmin na daga ilimi wa malin da dukiya wa gairi zalika da makamancin haka za ka iya karawa da matsayi kamar abin da wani yana da matsayi ba yana da dukiya ba ne ba wai yana da ilimi ba amma yana da matsayi a wurin wasu wanda zai iya amfani da wannan matsayin domin ya amfani al'umma sai ga yana rowa da wannan matsayin to shi ma zai shiga wannan kamar yadda shekul islam yake faɗi a nan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 14 shafi na biyu. saboda haka abin da ake nufi da al a anan ana nufin wato al bil ihsani allazi amara bihi fi ma taqaddama wannan maganar uh, al ta cikin tafsirin shi yace fa yashmalu al-bukhla bilin al-kalam ya kunshi wato rowa da tausasa zance zaka iya tausasawa mutane zance amma kuma sai ka rika yin rowa kana tausasawa nan ma rowa ce wa ilqa'i salam da yin rowa da jefawa mutane sallama والنصح في التعليم دين نسيها تكن كرنتروا وإنقاذ المشرف على التهلكة tseratar da wanda yana fuskantar fadawa halaka duk wannan rowa ce wa kitmanu ma atahumullahu min fadli da boye abinda Allah ya hore musu na daga falala da ilimi kenan yace yashmalu kitman almal yana ya sha ya kunshi boye dukiya wa kitman da boye ilimi Aka yi fada cikin tafsirin tafsirul maraghi juzi na biyar shafi na 38 kun ga nan ma wannan dai ayoyin da kuma bayanan da malamai suka yi suna sake nuna mana munin ruwa cikin suratul hadid Allah ya ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid al-imam as-sa'di yazo fassara ayan nan sai yake cewa Allah ya hada al'amura guda biyu anan ko su mutanen ya jima'una bainal amraini zamimai suna hada tsakanin abubuwa guda biyu duk abubuwan zargi ne allazaini kullum minhuma kafin fi shar wanda kowanne ɗaya daga cikinsu ya isa ya zamto sharri yace albuklu ruwa wa huwa man'ul huquqil wajiba shine hana haƙoƙin da suka wajaba akan mutum wa ya'muruna nasa bidhalik kuma suna umartar mutane da haka hana haƙoƙin da suka wajaba yace falam yakfihim bukhluhum rowar tasu bata ishe su ba su kadai rowar bata ishe su kadai ba hatta amaru an-nasa bidhalika haske da suka umarci mutane da sirowa wa hasuhum ala hadha al zamin kuma suka kwadaitar da mutane akan wannan mummunan hali bi qaulihim da maganganunsu wa fi'lihim da ayyukansu mala yace wa hadha min i'radihim an ta'ati rabbihim wannan yana daga cikin bijirewarsu da juya baya ga barin yiwa ubangijinsu da'a wa tawallihim anha da juya ma ayoyi da'ar Allah baya zuwa nan maganar al-Imam As-Sa'di ta kare akwai ayoyi masu yi a lokacin mu to barin karanto aya ɗaya kawai koda da hadisi ce mu dasa aya a nan mako mai zuwa mu ƙarasa magana akan rowa da malam ya kawo kada almajiri kada ɗalibin ilimi kada ka zanto maroci kana da shi kai ta yi wa mutane rowa wani ma za ka samu kan shi yake yi wa rowa ko da da kaɗan ne Allah ya bayyana cikin alkur'ani ko mummunan ƙarshe na marowata Allah ya ce wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil fasanu fasanuyassiruhu lil usra ko wama yughni anhu maluhu idha taradda shi yayi ruwa kuma ya kayyata mafi kyawu ƙarshen shi dai duk wannan abin ba zai amfane shi ba idan ya fada cikin ƙuƙubar Allah ko ya fada cikin azaba Allah shi tsare mu hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yadda wanda ya ce manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ko والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وننتنى دقتشن الدؤوئي ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي ان كل ركم الشيماء الإمام الزرنوجي أي كي ومن كان له مال فلا يبخل فان دا يكي دا yace wayan baƙi an yata'awwadha billahi ta'ala min al-bukhl kuma yana da kyau ya kamata ya nemi tsari wajen Allah daga ne rowa saboda haka kun ji hadisi addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma inni a'udhu bika min alhammi hammi wal-hazan wal-'ajzi wal wal-jubni wal bukli wa bala'idaini ad wa ghalabati rijal muna buƙatar wannan hadisin mu dan sake magana akan shi amma sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah muke roƙo ya gafarta mana kurakuran namu ya ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da ga gabaki ɗaya ya Allah kai mana albarka a cikin dukiyoyinmu kai mana albarka a cikin kasuwancin mu. ya Allah ka sanya albarka a cikin duk abin da muka sa a gaba na alkhairi ka tsare mu daga sharri na zamani ka kare mu daga fitintunu na sha'awa da na shubha ya Allah ka kare mu daga fitintunu na sha'awa da na shubha ya Allah ka kyautata karshen mu marasa lafiyar mu ya Allah ka hore musu lafiya mai dorewa waɗanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته